أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دبيو قوة ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 wanda shi ne wata na sha biyu a cikin watannin musulunci yayin da ya daidai da ashirin da uku ga watan tara shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan shi ne darasi na biyu a cikin wannan littafi na muƙaddimatul misala, kamar yadda 'yan uwa suka sani a yau ɗin nan ba ni ba ne nake da ainihin wato karatu malam idris shugaban ƙungiya shi yake da karatu a yau amma aka ce in dawo in dora daga inda na ainihin wato tsayafin na sami malam muhammadu sani yana bayani akan abin da ya shafi matsala ta tauhidi kusan na daga cikin dalilan da ya sa na ce a nan gurin za mu saka muƙaddimatin risala ta al'imam abu zaid alƙirawani mu karanta babin aƙida kaɗai matsalar aƙida wallahi tallahi yanzu ana samun matsala gida ne za ka ga mutum ahalus sunna wani ma irin tsofaffin 'yan izalan nan duk fafutukar izala da su aka yi amma wallahi yanzu ci da aƙidan nan ya janyo sai ka ga gidan shi ya dare wasu 'yan a wasu 'yan ɗariƙa wasu 'yan ƙalaka yana faruwa ko bai faruwa wataƙila ma wani kaga ɗan kwamiti ne a masallaci kullum su ne 'yan gaba-gaba amma sun yi sakaci da aƙidar 'ya'yansu an ɗibo muguwar aƙida an yi ne. an zuba ma 'ya'yan gidan ya ta wannan ya tilasta mu dole ne muka ga cewa karatun aƙidan nan yana da muhimmancin da sai an karkaɗe ma littattafan aƙida kura kuma a ɗauko na ƙudama na da kamar irin sa al'imam abu zai da alƙirawa ne wanda ya fi shekara dubu bai duniya yanzu shi yasa a masallacin malam Samis al-misri muka sanya ainihin wato darasin al'aqidatu a tsahawiyya kuma da izinin Allah subhanahu Ta'ala haka za mu ci gaba da ainihin wato kuma gaskiyar magana ahalus suna su ji tsoron Allah su tashi su dauki mataki in kana ahalus suna da gaske ka taso ya'yanka suka taso to wani ya bi aƙidar da saɓanin aƙidar da kake kai duniya ma ta shaida cewa ba sakaci ta yi iya ƙoƙarinka. wannan jarrabawa ce daga gurin Allah amma namu yanzu abin da yake faruwa mafi yawanci sakaci ne wallahi ba wai mutum ya yi iya kokarin shi ba ne abin ya fuwa ya fi karfin shi sakaci ne kuma me ranar kai kana gaba gaba a harkar sunna amma gidanka ya ruguje wasu yan dariƙa wasu yan a wasu yan alaka to me amfanin gidan naka ko ko dama ka shigo sunna ne don sunna kaɗai ta takaito a kanka in kai ka gane kada Allah ya sama kowa ya gane bayan kuwa in ka gane addini na daga cikin wajibin da ke kanka da matarka da 'ya'yanka Allah zai maka tambaya a kansu shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum min nara ya ku masu imani ku kare kanku da iyalanku daga ainihin wato shiga wuta Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu tsare mana imanin wannan shi ne a satin da ya wuce mun fara bayani malam al'imam abu zai zaid al'aƙirawani ya ce babu matan tsiku bihil alistinatu babin da zai magana abinda harshe yake faɗa wata a taƙiduhu al'afidatu kuma zuciya take ƙudurcewa muka ce irin malamai irin su al'imamu abu zaid al'aƙirawani malamai ne da suka san fiƙihul akbar sannan suka san fiƙihul asgar shi ya sa da ya tashi wannan littafin nashi sai ya ɗauki fikihul akbar alfikihul akbar sai ya fara da shi shine babun aƙila kafin ya zo maka alfikihul akbar to gabaci ɗaya ɗan adam shi mahallinsa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo ne al'af'ilatu ita ce alƙalbu shi yasa malam abu zaid alƙirawani ya ce babu matan tsiku bihil alfinatu. wata a taƙiduhu al'af'ilatu wanda zuciya take ainihin wato kudurcewa malaman tafsiri suka ce duk lokacin da kaga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci alqalbu a Qur'ani to yana zuwa da ma'ana guda uku akan ce alqalbu ana nufin annafsu ita kanta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce afalam yasiru fil ardi me yasa mutane ba za su yawo a bayan ƙasa ba ba yawo na bude ido da shakatawa ba a'a yawo na izina da ibra da kuma ɗaukar wa'azi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha ya zamanto suna da zuciyar da idan sun ga abu za su dinga kiyayewa da shi aw adanu ko kunne wanda in sun ji abu yasma'una biha za su dinga saurara saurara na karba ba na ji a tashi ba kawai Allah sai yake fa inna halata amal absar saboda idan dan adam baya makancewa makanta ta haƙiƙa walakin ta'amal qulubul latifi sudur zuciyar dan adam ita ce take zama makaho kuma dan adam ya zama makaho na gaske shi yasa akwai mutumin da Allah subhanahu wata'ala idan ya tashi alkiyama zai tashi makaho zai ce rabbi lima a a'ama Allah dan me zaka tayar da ni makaho wa kuntu basira ai a duniya ina gani Allah zai ce kazalika atatka ayatuna fanasita haka muka turo maka da sako da ayoyi da manzo da kawatsar da su da haka wa kadhalika al tun sa, haka a yau za mu ainihin wato yi watsi da kai shi yasa wanda Allah ya jarrabe shi ya ɗauke masa gani na ido ya daina gani to wannan ba makaho bane na hakika makaho na hakika shine wanda zuciyarsa ta lalace shine makaho na hakika shi yasa ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu makafi irin su abdullahi bin ummi maktum yana ɗaya daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kiran sallah a masallacin shi akan shi ne Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ya juya baya saboda makahu ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazzakka a satin da ya wuce mun faɗa mun ce akwai makaware akwai makaɗi akwai makaɗib wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ciwon makanta ya zo ya mai da kan shi bai da wata sana'a a duniya sai ta bara ya ji an koya mai shirina bai tibi kalilan ya uda bil muhassabi wanzila wala tabjiya an haifihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a haqqu ibadillahi bil mazli ula rasulullahu haka shi kenan kawai sai ya zo kullum da safi man ka bara man ka bara ma ka bara bai san komai na addini ba haka rayuwa za ta ƙare har ya mutu ya koma zuwa ga Allah to kuma a nan ƙasar ne aka fi yin wannan a ƙasashen da suka ci gaba sun gano cewa mafi yawancin mutanen da suke gani idan Allah ya jarrabe su ya ɗauke ganin to yakan ba su basira ba irin ta masu gani ba da haka ka ga ana ainihin wato amfani da su ta gurare da dama wanda za su yi amfani da al'umma mun buga misali da Sheikh bin Bas ya taso da shekarun ba su wuce ashirin ba Allah ya jarrabe shi ya ɗauke ganin sai kuma ya ba shi basira irin ta wanda ba masu gani ba wanda yana daga cikin malaman da malam abubakar gumi yake alfahari da su Sheikh bin Bas kuma shi makaho ne baya gani akwai wata musabaka da ake yi a wata tasha ana ce mata alfijir wannan musabakar suna ce mata musabaqatul ahfas dan ka haddace qur'ani ba dole bane ka iya sai idan ka kai ka isa a gidan qur'ani sannan kake iya zuwa ka je ka hauka musabaka ita wannan musabakar ba jan ayoyin qur'ani za a yi ba ka karanta daga guri kaza zuwa guri kaza ba haka ake ba idan ka zo ka zauna kan kujeran musabakar idan alƙalin ya ja ya ce maka wa bashir sabiri idan ka kai ƙarshen aya zai tambaye ka ce maka guda nawa ne a ƙur'ani idan ka ce guda goma ne zai tambaye ka da wata sura da wata sura kuma aya ta nawa da aya ta nawa dan ka haddace ƙur'ani dole ne ka iya haddace lambobin ayoyin ƙur'ani to sai ka fara akwai a sura kaza aya ta kaza akwai a sura kaza aya ta kaza idan ya ce maka inna allaha kana aliman hakima irin wannan guda nawa ne a ƙur'ani in ka ce guda kaza ne ki zo biyo ka sai ka faɗa da wata sura da wata sura kuma aya ta nawa da aya ta nawa shi yasa dan ka haddace qur'ani ba kowa bane yake zuwa je wannan musabaka amma banda zai baka mamaki alqalin musabakar makaho ne kuma kana faɗar aya ba daidai ba da lamba zai ce ba daidai ba ne kuma shi bai gani to wannan shine makaware gashi Allah ya dauke ganin amma ya bashi basira ba irin ta masu gani ba shi yasa Abdullahi dan Abbas a matsayin sa na turjumanul habaru hadhihi al-umma wanda annabi ya yi masa addu'a yace Allahumma faqihu fid din Allah ka fahimtar da wannan addini sannan ka sanar da shi fasara qur'ani Abdullahi dan Abbas bai bar duniya ba sai da Allah ya jarrabe shi da ciwon makanta ya zo ya daina gani kabu bin malik a cikin sahabbai duk wannan suna daga cikin wanda Allah ya jarrabe su da ciwon suka daina gani kafin su ainihin wato bar duniya su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai maka ɗib mun faɗi na farko na biyu sannan akwai makafi wanda za ka ga zuciyar ba addini sannan kuma baya gani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da wannan sannan akan ce alƙalba a ƙur'ani da ma'anan raayi ra'ayi shi yasa Allah ta'ala yake la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i jidur sai yace tahsabuhum shadidun ko ay min wara'ihim ba'suhum bainahum shadid sai yace tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za ku tsammani a haɗe ciki amma ra'ayukansu yana da ainihin wato saɓani sannan akan ci alƙalbu da ma'anan al'aƙalu shi yasa Allah ya ce inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa ainihin wato shahid wanda a nan gurin yana nufin shine ainihin wato al'aqlu akwai cututtuka da suke damun zuciyar dan adam wanda Allah madaukakin sarki ya faɗe su a Qur'ani akwai abin da ake ce masa al'inka musun abu wanda ya tabbata na gaskiya wannan ɗaya ne daga cikin cutar da ke damun ɗan adam shi yasa Allah madaukakin sarki yace ilahukum ilahun wahidu sai yace ilahukum ilahun wahidu wallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustaqbil sana akwai alhamiyya wannan ɗaya ne daga cikin cututtuka da ke damun zuciyar ɗan adam izja'al allazina kafaru fi qulubihim al hamiyatul jahiliya sana akwai al mutum yana ganin gaskiya ya juya masa wannan ɗaya ne daga cikin cutar da ke damun zuciyar ɗan adam shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzila surat idan aka saurar da wata ainihin wato sura nazara ba'dahum ila ba'd munafikai sashin su yakan kalli sashi yace hal yarakum min ahadin sun man sarafu Allah sai ke sarafa Allah qulubuhum bi annahun ƙomun la yafqahun sana akwai alqatawa bushewa wannan ɗaya ne daga cikin cututtukan da ke zamun zuciya ɗan adam Allah madaukakin sarki akwai wanda yake sun maqasat qulubukum min ba'd zalika sanan zuciyar ku ta bushe bayan haka sai yake fahiya kal hijarati aw ashaddu kasuwa. Allah yake kaman dutse take yace kai gara ma dutse ne zuciya fa idan ta lalace akwai lokacin da Allah ya ce to gara ma dutse da ita saboda wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah ya akwai dutsen da zaka je ka gani dutse ne amma ruwa yana kukkugowa a cikin shi akwai dutsen da zaka je ka gan shi dutse ne amma ya bantaro daga dan uwan shi ya fado kasa saboda ganin girman Allah to zuciya ko ta lalace Allah ya ce gara dutse da ita to ai ko magana ta riga ta lalace ko sannan akwai ainihin wato al-maut Allah ya ce a waman kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi an-nasi yamshi bihi fi nasi kaman bi kharijin minha sannan ainihin wato akwai arrai tsatsa da kokonto na haka akwai wanda Allah ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun Allah ya ce akwai tsatsa da kokonto akan addini saboda abin da suka yi na ainihin wato saban Allah sannan akwai almaradu rashin lafiya Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yakan ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya sai Allah madaukakin sarki ya ƙara mata ainihin wato lafiya sannan akwai azdiku wannan ɗaya ne daga cikin rashin lafiyar da zuciyar ɗan adam ke fama da shi shine ainihin wato kunci na haka Allah ya ce fa man yuridillahu an ya ya shara, sadrahu lil islam duk wanda Allah yake so ya shirye da shi sai ya buɗe kirjinsa zuwa ga musulunci wa man yurid wanda kuma Allah madaukakin sarki yana ya nufin an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ka annama yas'adu fis sama Allah yakan sanya kuncin kirjinsa ya zama yana da kunci da takura yadda ka san mutumin da yake hawa sama idan kana so ka gane wannan ka tafi gidan sama mai hawa ashirin ko talatin ka ce kana so ka tattaka sai ka kai ƙarshe ba tare da wato lifta ba abinda take ɗaukan mutum ta kai sama za ka gane wannan karatun da kyau yadda ya kamata to haka duk zuciyar da ta wufunta da addini haka za ta dinga fama da kunci da takura mutane sun kasa gane wai a ina ne ake samun sirrin da ake zaunawa lafiya duk abin da kake gani na rayuwar duniya wanda yake ake ce masa maddi wanda idan dan adam zai gani yake tsammanin cewa a jin daɗi yake anan hutawa yake ba a nan yake ba idan kaga Allah ya ba mutum mulki ya huta to ka tabbatar ya haɗa mulkin da dokar Allah ne idan Allah ya ba mutum kuɗi kaga ya huta ka tabbatar ya haɗa kuɗin da kiyayewa kiyaye dokar Allah ne duk wani mansib da Allah ya ba mutum in kaga ya zauna lafiya hankalinsa a kunci wallahi matukar bai haɗa abin da kiyaye dokar Allah ba babu yadda za a iya zauna lafiya ko da kana hango shi kamar yana jin daɗi to shi kaɗai ya san bala'in da yake ciki daidai yake da mutumin da aka ajiye masa zuma aka sa kozin aka cakuɗa zuma kai kana daga nesa kana hanguwa yana shan daɗi shi kuma da yake lasa shi kaɗai san bala'in da yake sha haka rayuwa za ta zama me yasa Allah subhanahu wa ta'ala sanda zai sako da aljam annabi adamu daga aljanna da matarsa da hawa da shedan ce musu ya yi bi tsamin hajimiya to ku sauka ya ce musu fa'in ma ya ake yanna kummin ni hudan zan turo saƙo da annabawa daga gurina idan na turo su faman tabi a hudaya duk wanda ya bi shiryar da na turo daga gurin annaba Allah ya ce fala ya dillu ba zai ɓace ba wala ya shiga kuma ba zai sha wahala ba amma wa man da an dikiri. wanda Allah ya turo annabawa da doka suka bijire suka ce ba za su bi ba Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka wallahi sai na hada sa da rayuwa mai kunci a wannan rayuwar ta duniya kunci ta ko ina kunci ta ko ina in kana magana irin wannan wani sai ce to ai ga kasa kaza ba ma ba ma musulmi bane ba sa bin dokar Allah kuma kaza kaza nasu istijrajin ya fa tsanani dan Allah madaukakin sarki su cewa yi falamma mana ma zukiru bihi yayin da suka bar abin da aka yi musu wa'azi Allah sai yake na alaihim abwaaba kulli shay duk wata ƙuba ta arziki kuma sai a buɗe musu hatta ila fari bima utu sai sun yi alfahari da takama da abin da aka basu Allah yake baga bagatatan sai mu turo musu azaba on ta inda ba su tsammani ba lokaci ɗaya, Allah yake fa ilahum mublisun lokaci daya sai kaga kowa ya ruɗe ya shiga cikin ainihin wato wani yanayi to shi yasa idan kana so ka gane wannan misalin ka kwatanta baccin mutumin da idan zai kwanta yake yin azkar ya kwanta da wanda in zai kwanta bai duk wanda idan zai kwanta yake yin zikirin bacci kafin ya kwanta zaka ga Allah ya tsare shi da da wahala ya baka labari ya mugun mafi amma duk wanda ya zo watakila ma da kiɗa a kunnen shi ya kwanta in Allah ya da kafin ya tashi sai ya baka labari ya yi wani mafarki da nauya zo ya danne shi wani ma kana zaune watakila kana aiki kana kallon shi yana bacci yana gumi saboda yana wani mugun mafarki a lokacin shi yasa Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai yace ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da bin dokar Allah ne da ambatan Allah ne zuciya dan adam take samun natsuwa da hutu kawai ta ainihin wato zauna lafiya wannan yana daga ciki sannan na daga cikin cututtukan da ke damun ɗan adam a zuciya akwai azzayu karkacewa Allah ya ce falamma zagu azaga qulubahum lokacin da suka karkace sai Allah madaukakin sarki karkatar da zukatansu ummu salma tace ta sha jin annabi yana yin addu'a ba su ɗaya ba ba su bi ba yana cewa Allahumma ya muqallibal quluba ya Allah wanda yake jujjuya zukata sabbit kalbi ala dinin Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini ta ce me yasa ka yawaita wannan addu'ar yace mata babu wata zuciya Fati tana tsakanin hannun Allah yana jujjuya ta yadda ya ga dama shi yasa mun ce an kira zuciya da alqalbu ne taqallubiha saboda yanzu nan zaka ga mutum akan aikin alheri gobe ya juya komawa ya koma aikin sharri kuma zuciya ce take control din su kuma gaɓoɓi sai su yi mai sai su aiwatar na daga cikin abin da masu imani suka riƙe suke lijamta na addu'a shine rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye da mu akan addinin Allah kada ya karkatar da zukatanmu Allah ka sa mu mutu akan dare sannan yana daga ciki akwai asbabu Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun sana akwai al-khatm shine rufewa Allah madaukakin sarki ya ce qasama Allahu ala qulubihim wa ala absar wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim wannan yana daga cikin abubuwan da ke damun ainihin wato zuciya sannan zuciyoyin mutane sun kasu gida uku akwai alqalbu sahih sannan akwai alƙalbus taƙimu sannan akwai alƙalbul mayitu da haka suka ce falƙalbus sahihu ita zuciya ingantacciya huwa alƙalbus salimu ita ce zuciya kubatacciya alladhi layin yanju yawmal ba wanda zai je gaban Allah ya tsira ranar alkiyama illa man atallaha biha sai wanda ya je wa Allah da wannan zuciyar Allah ya faɗa yace yawma la yanfa'u malu wala banu rana ce da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya salimu to kowa ya shafa zuciyarsa yanzu salimu ce amma ba wai ka shafa ba haka ka ji ba komai a'a a zuciyarka tsakaninka da Allah zuciyarka salimu ce yasa wani da ya tashi zai yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ya salimal kalbi kada ayyata kalbi bil wasal yana nufin ya mai kubutacciyar zuciya daga kowane irin ainihin wato aibu Allah ya yaba annabi Ibrahim ya ce izja a rabbahu bi kalbin salim lokacin da ya zo ubangijin shi da zuciya wacce take ainihin wato salimu a wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ibrahimu wa ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ya ce wa annabi annabi Ibrahim ya ce Allah ina so ka nuna min yadda in ka kashe matacce kake rayar da shi Allah ya ce masa awalam tu'min baka yi imani bane qala bala annabi Ibrahim ya ce na yi imani amma walakin li yatma inna qalbi ina so ne in gani zuciyata ta tsara natsuwa ta tsara samun imani shine walakin li yatma inna qalbi da haka suka ce fal qalbu salimu idan an ce zuciya salimu hiya allazi ummir bil ilmin nafi ita ce zuciyar da aka raya ta da ilimi mai amfani wal mu'taqad sahih sannan aka raya ta da aqida ingantacciya duk zuciyar da aka yi kuskure aqida mara kyauta da su a ciki to wannan zuciyar rusasshiya ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa huwa mukhlisun lillahi zuciyar da take tsarkake Allah gurin ibada ita ce zuciya salimu wa minal minal kufri wal nifaq razila sannan zuciyar da ta wofinta daga kafirci da manafunci da ɗabi'u wanda ke lalata zuciyar ita ce zuciya salimu ibn al a littafin shi yake faɗa yake cewa babu yadda za a yi zuciya ta zama salimu yace sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar yace na farko min shirkin yunaqidit tauhid zuciyarka sai ta kubuta daga shirkar da ke warware tauhidi da shirka da tauhidi kishiyoyi ne ba su haɗuwa in ɗaya ya zauna to sai ɗaya kori da ma dama akwai shirka a zuciyarka to tauhidi ya tafi in ko tauhidi ya zauna to sai ya kori mai sai ya kori ainihin wato shirka sannan wa min bid'atin tukhalifu sunna sai ta kubuta daga bid'at da ke warware karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan gurin duk sanda aka zo za a karantar da mutane fiƙihu babin tsarki da duk abin da yake da alaƙa da shi to a karantar da mutane akwai tsarki guda biyu wanda suka fi komai muhimmanci idan waɗannan tsarkin guda biyu ba su gyaru ba in za ka shekarar ɗari kana bauta kai ko shekarun wa za ka yi a duniya kai ibada in an je Allah ba zai karba ba me yake sawa dama mutum ya zama mushriki shine zuciyarsa ta hada haƙƙin Allah da haƙƙin wani to daga nan shirka ta shigo kuma me yake sa mutum ya zama dan bid'a shine zuciyarka ta hada haƙƙin manzon Allah da wani a ce maka annabi ya ce ka ce wani ya ce kana ganin a addini akwai wani wanda yake da girman da zai iya gogoriyo da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai aka ce annabi ya ce to shikenan maganan kowa ka ajiye ta kar a zo ana rigima da jahiyya da kai a ce maka wannan maganan tabbatacciya ce daga annabi saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai a ajiye shi a dinga auna kowane malami da shi amma annabi ya fi karfin a ajiye shi a ce wai za a auna malamin da annabi ba wannan malamin wallahi babu sannan ya ce wa min shahawatin tukhalifu am da kuma sha'awar da take saba umarnin Allah subhanahu wata'ala sanan wa min gafalatin tunaqidu dhikr da rafkanar da take warware zikirin Allah yanzu na sha yin magana nace ɗaya daga cikin jarrabawar da Allah ya yi mana yanzu ka bincika da kyau ka gani masallatan ahli sunna da na juma'a da na khamsu salawa mu muna sukar yan bid'a cewa ba ba sa yin zikiri na sunna mu kuma na sunnan ba mai na baka wannan assignment din ka je ka bincika azkar din da ake yi ana gama sallah daga minti biyar zuwa minti bakwai an gama in dai zaka zauna kai azkar din wallahi sai ka ga kaso goma na masallaci tara an fita ba a yin hakuri a yanzu idan aka gama sallar asuba kama ajiye maganar al-azkaru sabah wal masa a'a zikirin kawai da ake yi bayan sallar asuba ana gama sallah ay astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau nawa sau uku Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalal wa ikram Allahumma inni ala zikrika wa shukrika husn ibadatik la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa ala kulli shay'in qadir sau uku sannan Allahumma la mani alima a'tayta wa la muti alima mana'ata wa la yanfu'u al-jadd minka al-jadd la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah zuwa karshe a zo ayi tasbihi so uku a tasbihi so 33 tahmidi so 33 takbiri sannan a tuka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so 100 ai falaki uku ai nasu uku ai qul huwallahu uku ai ayatul kursi daya sannan ai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir so goma sannan a karanta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila su uku wallahi in kace za ka wannan zikirin kafin ka gama masallaci kowa ya fita ba kowa a zauna ma ai wannan zikirin mutane ba kuma wannan fa ina maganan fa masallatan ahli sunna saboda haka in sunnan nan da gaske za mu yi ta to mu ji tsoron Allah a gyara idan an yi sallah ma dama ba wani uzuri kake da shi mai karfin gaske gaske ba to a dinga yin hakuri ana ba da minti biyar zuwa bakwai a yi wannan mai a wannan zikirin a tashi kuma kai ba ka yin tsafi ba ka yin harkar bokanci ba ka yin bori ba ka yin komai ba ka da wata hanya da ta rage wacce za ka riƙe Allah ya kare ka a ka sama da wannan zikirin to kuma zikirin ne ake yin mai da an gama sallah ga mutane kamar rige-rige ake kowa kawai ya ɗauki saboda haka gaskiyar magana mu ji tsoron Allah a gyara al'imam annawawi har littafi ya sa masa suna al'adka ya fi girman wannan akan zikiri wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafin al-hisn hisn muslim wanda yanzu wanda suke da manyan wayoyi wannan android ba sai ka ta yawo da littafi ba application na littafin za a sa in baka haddace ba duk sanda aka salla ka bude ka karanta azkar minti 4 biyar bakwai ka gama sannan ka tashi ka fita in mutum ya zo yana jiran ka yana so ya ganka ya eh, dan yi haƙuri ya baka minti biyar din ka gama sai ku tattauna wanda za Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon jara to wannan yana daga ciki dan haka babu wani abu da mutum zai riƙe Allah subhanahu wata'ala ya shi kariya sama da wannan zikirin sannan wa min hawan yunaqidu tajrid wal ikhlas da kuma son zuciya wanda yake warware tsantsar mutaba'a da kuma aiki yin aiki ainihin wato dan Allah shi yasa za mu ga saboda zuciya tana da muhimmanci Allah maɗaukakin sarki da ya taki saukar da ƙur'ani a ina ya saukarwa annabi ƙur'ani a zuciyarsa Allah ya ce ƙulman man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah shi yasa ya zamanto manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa tsarkin zuciya Don nan ne inda Allah maɗaukakin sarki ya ya yace lalle a saukar da wahayi kamar yadda Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin sai ya ce ala qalbika litakuna min al munziri shi yasa Allah madaukakin sarki yace masa ma kadaba al fuadu ma ra'a duk abinda zuciyar annabi ta gani wanda ya shafi Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba ainihin wato ƙaryata shi ba Na haka wani gurin ya faɗa sanna kafare suka ce laula nuzila hadha al qur'an laula nuzila al qur'an jumlatan wahida Allah ya ce ka lina sabbita bihi adaka. mun saukar da qur'ani mataki bayan mataki ne dan mu natsar da zuciyarka warattarnahu tartila sannan wannan ita ce zuciya ainihin wato salimu sannan akwai qalbul mayyit wa qalbun mayyit akwai kuma zuciyar da take ta riga ta mutu da haka yana daga cikin ma'anar zuciya salimu ta kubuta daga girman kai da hassada da son shugabanci da san duniya da san kaza da san kaza wannan duk yana daga cikin ma'ana ta zuciya tsali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a majalisi sai ga wani mutum ya shigo da takalmansa a makale yayo alola gemin sai na zubar da ruwa annabi ya ce masu yatlu alaikum rajulun min ahli janna wani mutum yanzu zai bullo nan daga cikin yan aljanna kawai sai sahabbai sai ga mutumin ya bullo washe gari annabi ya sake cewa sahabbai ya tsallu alaikum rajulun min ahalil janna wani mutum zai bullo dan aljanna sai ga mutumin ya ƙara zuwa washe gari ya ƙara cewa ya tsallu alaikum rajulun min ahalil janna ga mutumin ya kuma bullowa sahabbai bayan an tashi wani ya bi mutumin yana bin shi a baya a baya har gida ya je ga gidan da ya sauka daga baya ya zo masa cewa shi baƙo ne ya karɓi baƙuncinsa sai da ya kwana ɗaya biyu uku ranar na uku da za su rabu ya ce walla in dai ragin yawan sallah ne na fi shi ya ce yadda nake tashi in yi sallah da daddare shi ne. ya ce kawai na ga kwanciyarsa yake yi sai dai kawai abinda na kiyaye idan yana kwanci in yana ɓangaren dama in zai juya su ya yi ziki in yana ɓangaren hagu in zai juya dama ya yi ziki sanda za su rabu ya tambaye shi ya ce masa mai kake yi ne wanda har annabi ya faɗa so uku ya ce ya tsilo alaikum rajulun min ahalil janna ya ce masa wallahi shi bai komai irin dai wannan ibadar da kaga ina yin ƙarshen dare in tashi in sallati abinda ya sawaka da makamantansu ya ce amma ni na san tun da nake ban taba kwana da wani musulmi a zuciyata ba da bacin rai akan shi saboda wata ni'ima da Allah ya mai yace ban taba ba yace wani lokaci ma idan zan fita daga gida na kan shelantawa Allah cewa duk wanda ya min laifi na yafi mai kafin ya mu yace to wannan kan ɗabi'ar fa dan ka haddace Qur'ani ba dole bane ka yaka bayan yanzu rigingimin mu dirgima sai tawana ya samu ni samu ba sai kai ka ga rikici ya kaure Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan akwai zuciyar da take matacciya wa qalbun mayyit kharabun min al-iman wal khair zuciyar matacciya ita ce wacce ta rushe ba imani ba alheri a cikin ta aqaiduhu batila aqidar da mutun ya kudirce a zuciyarsa batacciya wa zununuhu sayyi'a zatansa ma da yake yi akan Allah ko akan mutanen ƴan uwansa mummunan zato ne wa ma ma'ila idan ya zabura zai wani abu zaburar sama ba akan daidai yake yin sa ba qadista hakama alaiha zanu faqatahu atsa ya riga yi ainihin wato hukunci akan zuciyar ya lullube shi fa huwa a anil huda wannan zuciyar ita ce wata ta makance dangane da shirya gafilun amma fihi sa'adatuhu wa hudahu ya rabkana akan abin da yake akwai shirya a cikinsa da arzikinsa na duniya da lahira mushtagilun fi ma ya hawahu ya shagaltu ne cikin abin da zuciyarsa take so qalbun galizun zuciyar da take mai kaushi la qasil busasshiya la yalinu limawa'iz wa dhikr duk zuciyar da idan za a shekara dubu ana wa'azi tana nan yadda take haka take ba ta yin taushi sannan zikirin Allah bai canza ta mutum bai amfanuwa da wa'azi in ana yi to wannan ita ce alqalbul mayyit Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan akwai zuciyar da take akwai rashin lafiya a ciki wa qalbun marid fihi imanin wa bihi da'u akwai imani sannan akwai kuma matsala a ciki sannan min jihati shubuhati wa shahawa cutar da ke damun dan adam cuta ce dama guda biyu ko dai cuta ta sha'awa ko cuta ta shubuha cuta ta sha'awa in ka ga mutum ya faɗa zina cata shan giya luwaɗi fashi da makami wannan cuta ce ta sha'awa take lamun shi shi yasa ya fada cikin wannan ko kuma cuta ta shubha idan ka ga mutum ana tafiya da shi kan sunna tiryan tiryan ka ji shi gobe ya fada a, ce cuta ta shubha ta kama shi idan ana tafiya da mutum ka ji shi tiryan tiryan akan sunna gobe ya tsunduma kala kafi to cuta ta shubuha ta yi ne ta kama shi da ka ba kuma yadda za ka yi ka zauna lafiya a rayuwarka ta duniya sai ka yi ƙoƙarin tsare kanka daga cuta ta sha'awa da kuma cuta ta shubuha cuta ta shubuha ita ce za ta sa mutum ya bar aƙida mai kyau ya koma aƙida mara kyau cuta ta sha'awa ita ce take sa mutum ya je ya fadawa gima-giman laifuka, satar kuɗin al'umma cuta ce ta sha'awa take kawo irin wannan aw minhuma ma'an ko kuma mutum ya hada ainihin wato duka guda biyun tare fa fihi min ash-shakk war-ra'y zay da haka a ciki akwai shakka da kokonto da karkata aw al-ghafla wal-qaswa wal ran wal-qalb bi qadri tilka ash-shubuhat aw ash-shahawat an-naqirah gwargwadon abin da ke ciki na ainihin wato sha'awa da a ciki wannan ita ce wato zuciya wacce take marasa lafiya har ibn al-qayyim yaje yake bayani yace akwai wanda zaka ga zuciyar shi saboda rashin lafiyar abin da ke ciki zaka ga shi yana so ne idan zuciyar shi tana so kamar yadda wani yake yaban wata mata yace shi masoyin masoyinta ne wanda take so yana san shi wanda bai so ba ta san shi wanda ba ta so bai san shi in ta yadda da kai ya yadda da kai in ta yi fushi da kai ya fushi da kai in ta ce a baka ya baka in ta ce a hana ka ya hana ka in tana yi da kai yana yi da kai in ba ta yi da kai ba in haka yi ta lissafa akwai zuciyar da take ginuwa akan wannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul shams sai da ya rantsuwa guda bakwai sai ya kawo jawabin rantsuwar yana da alaka da gyaran zuciya abu na farko yace wa shamsi wa duhaha Allah ya rantsi da rana da kuma hantsinta rana na daga cikin ayoyin Allah manya-manya da Allah ke kafa hujja don a yadda akwai shi ya rantse da rana sannan wazo haha da kuma hantsinta wanda mun mutu hantsin sannan bayan ya rantse da washamsu wazo haha sannan ya ce wal kamar iza laha. Allah ya rantse da wata a lokacin da wata ya biyo ta sannan wannan hari iza jallaha Allah ya rantse da wuni a lokacin da wunin ya bayyana wanda yanzu muna cikin wunin sannan wallahi Allah ya rantse da dare iza ya shaha idan dare ya lulluba wunin wanda in an jima muna cikin wuni dare zai zo ya lulluba wunin sannan Allah ya rantse was sama'i da sama wa ma banaha da abin da ya gina sama wal ardi Allah ya rantsi da ƙasa wa ma qahaha da abin da ya gina ƙasar ya shimfida kasa sannan ya rantsi da rai da abin da ya daidaita ta ya ce wa nafsin wa ma Allah ya rantsi da rai da abin da ya daidaita ran sai ya ce fa alhamaha kowace rai an kimsa mata fujuraha sanan abin da yake fajirci ne wa taqwaha da kuma taqwa sai ya ce qad aflaha man zaka wallahi duk mutumin da ya tsarkake wannan ran tasa ya gyara wannan zuciyar tasa da aiki mai kyau to aflaha ya samu babban rabo amma wa kada khaba man da saha duk mutumin da ya bata ta da aiki mara kyau to wannan mutumin ya riga ya tabe ko shi waye wani malamin yana faɗa yana cewa alqalb zuciya da kake ganin ta ita ce ramzul haya ita ce ginshikin rayuwar dan adam kuma wa haqiqatul insan ita ce haqiqanin dan adam Don haka huwa fi dunya jamaluhu wa fakhruhu gyaruwar zuciyar ɗan adam a rayuwarsa ta duniya ita ce kwalliyar shi kuma shi ne abin da ɗan adam ya kamata ya alfahari da shi wa fil akhirati idan an tafi lahira gyaruwar zuciyar mutum ita ce uddatuhu wa zukuru ita ce ainihin wato tattalinsa da abin da ya guzuri sai ya ce wa lahofi fi jismil insanil makanatil ula zuciya a jikin ɗan adam yana da matsayi na farko walahu ala jami'il Jawari yadda tula sannan a jikin ɗan adam gaɓoɓinsa gabaki ɗaya wato zuciya ita ce gaɓar da tafi kowace gaɓa tasiri ya ce idan sala'a idan zuciya ta gyaru aljasa da kullu jiki ya gyaru duka wa idan fasada fasadal da kullu zuciya na lalacewa ɗan adam ya riga ya yi ya lalace sai ya ce wa huwal zuciyar nan da kake gani shine sarki shine yallabai wal a'da'u lahu wal a'da'u tab'un lahu wa hasham su gabobi raguwar masu hidima ne kuma masu biyayya ne da haka yace ittahada shakluhu fi kulli bashar zuciyar dan adam shakalinsa ta kowa da kowa iri ɗaya ce amma waqtalafat haqiqatuhu bi adabil bashar abin da ke bambanta zuciyar wane da wane yadda ta gyara ladabinta tsakaninta da Allah shi yake bambanta tsakanin zuciyar wane da wane amma da za a ciro zuciyar wannan da wannan da wannan yadda Allah ya yi ta za ka ga ittihad da shakaluhu fi kullil bashar za ka ga yadda shakalin wata wane take haka shakalin ta wane take amma waqtalafat haqiqatuhu bi adabil bashar ladabinta yadda ta kyautata tsakaninta da Allah da kuma mutanen ƴan uwanta shine abin da ke bambanta zuciyar wani da zuciyar wani da zuciyar wani sai yake cewa fa qalbun asfa min ad-durar akwai zuciyar da saboda farinta da haskenta ta kullu bari, sannan wa qalbun aqsa min al-hajar akwai kuma zuciyar da ta ma dutse bushewa akwai qalbun yajulu hawla as-sama akwai zuciyar da take yawo a sama wa ƙalbin ya hawla al kala akwai zuciyar da saboda lalacewata yadda ka san a bayi take yawo sai ce yar tafi'u akwai zuciyar da ta ɗaukaku. ila a'la illiyin zuwa ga ainihin wato ƙololuwar daraja a gurin Allah wa ya yahawi ila asfali safilina akwai zuciyar da kuma za ta fada zuwa ga mafi kaskancin masu kaskanci da haka duk wanda ta wani mawaki da yace duk wanda kaga ya je lahira ya kuna to da kan kara ne ya tafi shi ya tafi kan karan da za a kuna shi ya tafi da shi ila ya tafi lahira duk wanda kaga an jefa shi wani guri inda bai kamata a jefa shi ba to za ka ga abin da ya ja masa aka jefa shi shine ainihin wato zuciyarsa shi yasa malam al-imam Abu Zaid al-Qirawani a matsayinsu na malamai wannan karatu ne da ya dunkule. dan ya san gabaki daya duk abin da zaka gina wa ɗan adam ya karba ko kai ya karba yayi tasiri ko kai ya tasiri yana da alaka da zuciyarsa ne shi yasa sai yace babu matan tuku bihi al-alsinatu babin da zai magana abinda harshe zai faɗa sannan wata a ataqiduhu al-afidatu zuciya ta kudurce shi yasa duk lokacin da zuciyar mutum ta gyara ta kyau to sai kaga aikin shi da maganganun shi suna da kyau amma zuciyar tana lalacewa yana da wahala kaga kuma aikin mutum da maganganunsa sun zamanto mai masu kyau idan ko kaga maganganun mutum a zahiri amma aikin ya saba da maganganun wannan shi ma alama ne na zuciyar ta lalace Allah subhanahu wata'ala ya tsare akwai asbab malamai da suka ce wannan suke kawo ma rashin lafiya ga zuciyar dan adam har ta kai zuwa ga ta mutum murci sabubba idan abu na farko da ke sa zuciya ɗan adam ta samu rashin lafiya har ta kai matakin ta mutu muris abu na farko shine albu'ud an alhaqi da ma'rifati mutum ya nisanci gaskiya bayan ya san gaskiya yanzu irin wannan karatun da ake da duk inda ake karatuttuka ma za ka samu mutane da yawa ba su da alaƙa da shi kuma wani kanka ɗauka fa yayi karatun ne fa ba fayye ba yanzu idan aka ce maka yanzu za a sa littafi a nan gurin tsakanin magariba zuwa isha'i za a yi ko da ka zo kaga an cika masallacin nan to zai wahala da ƙyar za ka samu kaso ɗaya ƴan unguwan nan kaso casa'in za ka samu ba ƴan unguwa ba ne daga wani guri suka zazzo aka taru za ka ga mutanen tudinci area su ba su da lokacin karatu ba su da shi to nisantar gaskiya bayan mutum ya santa to na daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta lalace shi yasa malamai suka ce bukatuwar kowane ɗan adam zuwa ga ilimi na addini ya fi bukatuwarsa zuwa ga abinci domin yanzu a wuni kullum ba wanda bai da bukatar ya ci abinci so uku to bukatuwarka kuma zuwa ga karatun addini ta fi bukatuwarka zuwa ga abin da za ka ci don asali allah bai turo ka duniya ba don gangar jikinka kawo ta gini kana da bangare guda biyu ne bangare na ɗaya shine ar-ruhu wal qalbu shine wannan sannan bangare na biyu sai al sai Allah ya saukar da abubuwan da za su gyara maka jiki don zuciyarka ta gyaru idan jikinka ne kaɗai ya gyaru zuciyar ba ta gyaru ba to kiwon da kake makanka ba shi da bambanci da ragon laya ba shi bane in an ji an siyo shi saura wata ɗaya ta ba shi abinci ana ta mai gata ɗauka yake mai ragon yana da kirki bai san in ajiye wata wasashe wuka tana jiran shi ba sai ranar sallah ya gane ashe mutumin nan bashi da mutunci zai sha kaifi yanzu idan rago ya mu kinkin ya kato da Allah ranar sallah in ce ba tukunya ba taimako masa to duk jikin da ya ci ya sha ya na ya mu amma zuciyar ba ruwanta da Allah to wallahi wannan bai gaza kiwon da mutum yake makansa ban aka tafi lahira Allah yake ba abin da zai hana mutum bai shiga wuta ba abu na biyu da ke sa zuciyar mutum ta ainihin wato lalace shine akarul haram cin haram Allah madaukakin sarki ya raba mu da haram eh dama annabi ya ce yana daga cikin alamu na tashin alkiyama za a dinga canza ma abubuwa suna yanzu wasu haram din kana ji kana kallo an canza musu suna wani kayan maye a canza mai a same wani suna wata haram din a canza mai ko a sa wani alheri ko wata fa'ida ko makamantansu haka ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum wanda ya tsili safara a agbara gashi yana halin tafiya idan mutum yana halin tafiya hali ne da idan kai addu'a Allah zai karba saboda tafiya wani yanki ne na azaba shi yasa aka yadda matafi yayi ƙasaru kuma zai iya yin jam'u salatain ya haɗa sallah guda biyu ya yi su lokaci ɗaya wata ɗaya lokacin ta ba ba za ka gane haka ba sai kana cikin tafiya ka samu jarraba za ka gane haka to gashi yana halin tafiya da in yi addu'a Allah zai karba sannan ash'asa a gabara ya yi gizo ya yi ƙura, wannan alama ce ta kaskanci wannan alama ce da in mutum yi addu'a Allah zai karɓa. sannan ya muddu ya daihi ilis sama yana daga hannun shi zuwa sama haka duk lokacin da mutum yake addu'a yayin haka to wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da ke sa Allah subhanahu ta'ala ya karba sannan yana cewa ya rabbi ya ubangiji yin amfani da lafazin rabbana wurin addu'a ko rabbi na daga cikin dalilan da ke sa idan kai addu'a Allah ya karba ka bi ƙur'ani ka gani kaf duk inda wani babban bawa ko wani annabin Allah zai yi addu'a za ka ga yakan yi amfani da lafazin rabbana ne ko rabbi ya ubangiji annabi ibrahim Allah maɗaukakin sarki haka ya ce wa idu ƙala sanda annabi ibrahim da ya tashi roƙon garin maka Allah ya sa ya sai ce rabbi da alhazan balada amina wajnubni wa bani anna abu da asnam rabbi hunna adlalna kasiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni ومن أطاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نقل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق inna rabbi la sami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqul hisab yawma yaqumul hisab to yana amfani da nafalin rabbana amma annabi yace wa mat'amuhu haram abincin da ya ci haram wa mashrabuhu haram abin da ya sha haram wa haram kayan da ya sha haram wa guzziya bil haram annabi yace fa anna yustajabu lahu ya za a karba masa ta yaya za a yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karba to yanzu ka kalli yadda haram ta rayuwar mutane da ana cewa haram tana gudu wato tana bi mutane suna gudunta amma yanzu ina ma take wallantana ma mutanen su bita a yanzu ma ma ba a cika ganin ta ba shi yasa kake ganin ita ma kanta haram din saboda an riga an gama kure mata gudu kafin ma yanzu a hango ta a bita da wuya yanzu haka haram din take sannan abu na uku da ke sa zuciyar mutum ta ainihin wato lalace shine fi'ilul ma'asi aikata saban Allah malamai suka ce fa innal ma'asi tu'assiru fil qulub saban Allah yana da tasirin da yake lalata zuciyar mutum shi yasa Allah yake kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun akwai tsatsa a zuciyarsa saboda abin da suka kasance suna aikata abinda zai kubutar da kai daga wannan duk lokacin da ka samu kanka ka fada cikin wani sabo to kai sauri ka dawo ka tuba kuma tuban ba irin na muzuru ba ka tuba dan Allah kuma ka cika sharaɗin tuba a lokacin da za ka ainihin wato tuba sannan abu na hudu da ke sa zuciyar mutum ta mutu ta lalace shine istima'ul muharram min al Sauraren abubuwan da suka haramta na zantuttuka misalul gina kamar waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da wani wannan da haka malamai suka ce filgina'u sautu shaitan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe sauti ne na shaitan duk ka je ka diba tafsiran malamai in an zo wa minan nasu man yace ilahu alhadith sai ka samu malamai 90 inda wani abu sun ce ana maganin kiɗa ne kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa shedan cewa wastabzid ka fizgi man istata'ata minhum bi sautika duk wanda ka samu dama a cikin su da ka. Wannan malamai suka ce sautin shedan shine kayan dake kuma annabi yace yana daga cikin alama na tashin alkiyama kayan kiɗe-kiɗe za su yawa gashi nan yanzu wasu ma sun zo sun halatta kayan mai kayan kiɗa-kiɗa a masallaci kiɗa ba ka shi ba wanda ya je sa ringinto na kiɗa a wai shi sai an zo an yi ruku ta faɗo watakila ta yi zuba ma sai gaban liman wayar kaga kafin a gama sallah an tashi a masallaci a makabarta kiɗa a tashi gidajen rediyo kiɗa gidan tv kiɗa tashar mota kiɗe-kiɗe haka ake yawaitar wannan kayan kiɗe-kiɗe alama ne daga cikin alamomi da annabi ya faɗa daga cikin asharatu sa'a alama na tashin ainihin wato alkiyama shi yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe tun ba sa'a ba kuma sai kaga an haramta masa son sauraron Qur'ani na kunna zai ce da Allah a kashe ana takura mutane amma za ka gani sa kiɗa kuma duk gidan da aka mayar da shi ya zama dabdala ne na sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to ba sa ba sai kaga kuma gidan ya zama matattara ce ta aljanna amma duk gidan da da izinin Allah aka cika shi da yawan sa karatun Qur'ani a gurin da wahala kaga wannan gidan ya zama matattara ta aljanna da wahala Allah madaukakin sarki ya kiyaye ballantana a samu gwamnati ta zo ta daurewa abubuwa na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe gindi wannan matsala ce Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu na akwai abubuwa da yawa shi yasa ai akwai anashi irin na sumin sharira shi me yayi anashi yan waƙe-waƙe haka na musulunci watakila sai kaga wani baiti ne na wani malami ya ɗauka ya karanta shi irin wannan a cikin baitin sai kaga watakila jan hankali ne ko tunatarwa ne ko kaza ko kaza amma dai gaskiya malamai sun tsawatarwa akan sa'ayin qur'ani dan qur'ani ya fi karfin kawai ka je ka saka shi a matsayin kawai an kira ka ya tunatar da ka an kira ka ka dace shi wanda wannan bai daga cikin ladabin qur'ani sannan abu na biyar da ke sa zuciyar mutum ta lalace shine an muharram kallon abubuwan da suka ainihin wato haramta wa mushahadatu suwari wal aflamil khali'a da kallon hotuna na banza da kallon fina-finai na banza sannan waljulusu a mamad dishish da zama gindin dish bisa'ati tsawila lokaci mai tsawo sannan kuma limushahadatil afilamar razi'a dan kallon fina-finai wanda ba su da amfani ba abin da yake da kima a gurin dan adam kamar lokaci kuma ba abin da mutane ke wasa da shi kamar lokaci shi yasa bangarorin shi a ƙur'ani Allah ya rantse da shi sama da aso 20 a ƙur'ani yanzu yau da muke ciki ba lokaci ba ne juma'a nan idan wannan juma'a ta tafi wallahi ba za ta ƙara dawowa ba sai dai wata juma'a ta dawo ba wannan yanzu halin da muke ciki yanzu ba rayuwa ba ce rayuwar ba lokaci ba yanzu ba dole ba ne to juma'a mai zuwa wanda aka yi juma'a da shi a sake yi da shi amma haka mutane suke bari wani zai je ya zauna gindin dishi yana kallon inda ma a ce suna tv yake kallo ko afirka tv ko musal tv ko mai ko manara tv to kaga wannan wannan guri ne da duk abin za ka gani a gurin abu ne wanda za a sa ko dai ya taimaki rayuwarka ko mai ko addininka shi yasa mutane da suka je suka sa ragowar tashoshi kaga akwai mutum shine daɗin kowa banda shirin da ake a arewa tufu daɗin kowa to akwai kuma wata tasha ita ma sunanta daɗin kowa akwai taurariya akwai farin wata ka ga mutum shine nbc 1 2 3 4 5 shine zia flam shine bollywood haka zai bata lokacin da ya zo ya zauna ya fara karatun ƙur'ani zai yi minti talatin tun da jikin bai saba ba wallahi ba sa'a ba sai kaga da hawaye da hamma sun taho tare kuma ba zai iya karatun ba sai dai tashi amma zai iya zaunawa awa biyar awa shida yana kallon fim wani ma zai iya zauna maka bayan isha yana kallon fim sai gab da asuba ta sai bacci ya kwashe shi sai karfe takwas da rabi ko tara sannan zai tashi ya sallar asuba Allah ya kiyaye dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun sannan abu na shida da ke sa mutum zuciyar shi ta kama da rashin lafiya ta lalace shine usu miyagun abokanai idan yarinya mace ce kaga ta lalace ta ji har shigar harkar lesbianism in ka bincika da izinin Allah za ka ga abokanta ne suka shigar da ita tsawaye idan yaro bai dauke dauke kaga ya fara in dauke dauke to insha Allah in ba sa akai ba sai ka samu abokan shi ne suka tura shi harkar idan mutum ba mazanaci bane kaga ya fara ne harkar zanatu in ba sa'a ba za ka ga ta hanyar abokan yemi ya koya azziqa usu eh. to to ba komai Allah ya mana tofiki to azdiqa usu miyagun abokanai na daga cikin abin da ke lalata zuciyar mutum shi yasa ake cewa anil mari kowane mutum latas alkada ka tambaye shi wasal an ne ka tambaye abokansa saboda fa kullu qarinin bil mu'arani yaktabi kowane aboki yana koyi ne da abokinsa yanzu ka taso daga wani gari ka taho neman wani mutum a nan garin kai ba wanda kake ganin cewa kai baka san shi ba an turo ka kana zuwa sai aka nuna maka wasu tawagar mutanen kirki aka ce wane kake nema eh to wayancan mutanen same su insha Allah da inda wane yake na su nemo maka shi me ake nuna maka wanda ka zo nema mutumin kirki amma ka zo neman wani kana zuwa aka nuna maka wasu gungun mutane kai kanka baka yarda da su ba aka ce to wayancan wani kake nema to same su duk inda yake sun sani za su nemo maka ka ga da gani ana maka isharata wanda ka taho nema fa akwai ainihin wato matsala da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta mutumin kirki da mai siyar da turare mutumin banza kuma ya kwatanta shi da wanda zai je makera ya zauna yanzu idan ka tafi makera da irin wannan farajin lafiyar ta mala abakar inda ake sa karfi a wuta a sa gawayi a hura wutan a hura wutan idan aka ɗauko ƙarfi ana dukan shi kana gurin ƙaranci sai ka taso da abu biyu sai ka taso kana ƙaurin hayaƙi sannan na biyu sai ka taso da ɓalli-ɓallin gawayi ya koyana maka jallabiya to duk lokacin da mutum yake mujawara makotaka da mutanen banza yake zama da su lokacin da zai ɗauki ɗabi'unsa ya fara wala bai ma sani ba sai dai kawai mutane su ga yana to shi yasa ba a buƙatar zama da miyagun abokai na haka wannan haƙƙi ne akan iyaye duk wanda yake da ɗa ko ɗa ya dinga sa ido ya ga waye abokan shi waye ƙawayen ƙyarka in ba haka ba kuwa yin abokantaka na daga cikin dalilan da ke sawa zuciyar mutum ta ainihin wato lalace Allah ya kiyaye na haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace mana al-akhillau masoya Yau maidin a ranar alkiyama ba ba'aduhum li ba'adin adu duk wanda kuka haɗu da shi a duniya kuka yi soyayya ranar alkiyama in aka tashi da kai da shi sai kun dinga kin juna idan ka ga haka bai faru ba Allah ya ce illal muttaqin sai dai masu tsoron Allah wannan ne kadai zai sa ku ci amfanin gajiyar soyayya ku a duniya a matsayin shi na abokin ka kai abokin shi ya zamanto addinin Allah ne hada ku amma ba addinin Allah bane ya haɗa, ku wallahi sai an tashi an tafi gaban Allah je. kana Allah dine ma shi ma yana Allah dine ma fa qala qarinuhu hadha ma ladayya ati alqiya fi jahannam kull kafarin ani manna'il lil khayr mu'tadin murib alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhar fa alqiyahu fil adab ash-sharin qala qarinuhu rabbana ma ataghaytuhu walakin kana fi dalalin bayn Allah ya ce la taqtasimu ladayya ayo ba za ku zo gabana ku ci gaba da jayayya ba wannan yace akai kace ai kaza wannan yace kai ina Allah zai ce wa qad qaddamtu ilaykum bil kawai yanzu wuta za a tafi a hakura kai a tafi wuta to kowa ya dudduba ya gani ya ga waye abokan shi idan mutanen kirki ne abokanka ka rike su shi zai sa lokacin da ka gajiya a wani abu na ban Allah su yi maka nasiha su tayar da kai mutumin da ya kashe mutane ɗari ba da ya zo ya tambayi wani malami ya ce akwai tuba ya ce babu da ya ce babu sai ce to alaga ta malam in ba su ba kai ma barin cike da kai na tsarin. ba ta wasa ta ja masa da ya kammala da shi na ɗari ya je ya samu wani malami ya ce masa ya kashe mutum ɗari akwai tuba ya ce masa akwai daga cikin shawarar da ya ba mutumin ya ce garin da kake gari ne wanda yake akwai miyagun mutane ce ka bar garin ka tafi gari kaza a wancan garin akwai mutanen kirki suna bauta ma Allah ka je can ka zauna tare da su ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala sannan abu na bakwai da ke sa zuciyar mutum ta lalace shine al-injirafu fi tayyar al-hayat al-ghadira kutsawa neman duniya ta kowane hali kamar yadda yanzu mutane ake neman duniya ta kowane hali Allah ya yarda ko Allah bai yadda ba sai an nemi duniya ta wannan hanyar tun da yawa an waye gari cikin al'umman nan ba wani wanda yake da mutunci ake girmama shi in ba wanda yake da kuɗi ba wannan yasa wasu na neman girma suna so sai an mutunta su yi suka tilasta ma kansu cewa dole sai sun yi kuɗi kuwa ta kowace hanya ne sai sun yi ainihin wato kuɗi shi yasa gashi nan yadda rayuwa ta zama kowa yake ta fuskantar matsaloli da ainihin wato ƙalubale wani mutum ya zo ya tambaya Ali bin Abi Talib ya ce masa sifila na duniya sifanta mana yaya duniya ke Ali bin Abi Talib ya ce masa kaifa asifu min dalin awwaluha ana ya zan iya siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne sannan wa akhiruha fana'un karshen shi karewa ne yace masa halaluha hisabun abinda kace na halal a wannan duniyar Allah ya maka hisabi sannan wa haramuha azabun abinda ka ci na haram a cikin Allah ya maka azaba yace wanda aka bashi wadata a cikin ta a jarrabe shi ko kuwa jarrabawa tun daga kan matarka da ƴaƴanka zaka same ta yanzu idan kana da mata guda hudu kana da kuɗi in kaga suna rikici kullum fa ana rigima ne akan gadonka in ka mutu Sau da sun yi ittifaki kai ne zaka mutu da haka yanzu akan kuɗin da ka tara ake ne ake rigima yanzu ɗaya daga cikin labarin da wani yake bani a kwanan nan bayan sallan nan ranar da nake dawowa daga kaciya ya ce akwai wani daga cikin manya a ƙasan nan wanda yawa wuri kuɗi aka kama shi yanzu yana tsare da yana tsare matar shi ta leƙa wani guri ta ga wasu kuɗaɗe ita ma to yanzu fata take kada Allah ya sa ya dawo Eh, ya ci gaba da zama a can domin ya dawo ita kuma akwai matsala shi yasa Allah ya ce inna min azwajikum matan da kuke zuwa ku aurewa wa auladikum da ƴaƴan da kuka haifa Allah ya ce aduwwan lakum akwai ku. fa hazaru sai kun yi taka tsantsan akwai mutumin da shi ya sha wahala ya tara kuɗi da rashin lafiya ya kama shi aka fara jinyarsa a je can da shi a kai shi can a kai shi can kawai ranar nan yaran suka yi mitin suka ce to wannan mutumin in suka bashi fa kudin nan zai kare ya za ya za a yi aka ce kawai abinda za a wani ya hausa mai turo masa bulu ya kashe da Allah ya yi ba zai mutu ba an turo bulan kawai sai ya juya daga inda yake sai bulan ya fada a ƙasa yanzu can kwanaki akwai wata mata wata kwamishiniya dan da ta haifa yaron ya yi ta sai mai mota ta ƙi sai mai yaron shi ya ɗauko bindiga ya harba matan kuma ita ta haife shi to wannan ita ce ainihin wato duniya abdullahi dan mas'udu haka ya faɗa yace annabi ya ce inna ruhal qudsi nafasa fi ruhi mala'ika jibril ya saukar da wahayi a cikin zuciya ta cewa anna nafsan babu wata rai da za ta mutu lan ta muta hatta ta rizqa ba wata rai da za ta mutu ta koma zuwa ga Allah sai ta ci ta cinye abinda Allah ya rubuta mata na arziki yanzu da arrisku da al'ajalu haka suke tafiya ga al'ajalu a gaba sannan ga arrisku ko kuma ga arrisku a gaba sannan ga al'ajalu kowannen mu a cikin nan kafin ya bar duniya sai arzikinsa ya fara karewa kafin me kafin ajalinsa ya kare dan haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mana fattaqullah ku ji tsoron Allah sannan wa ajmilu ku kyautata hanyar da mutum zai tashi ya je ya nemi ainihin wato abu a cikinta wanda wannan babu ba sai an buɗe shi ba kowa ya san yadda al'ummar mu ta tashi take neman duniya ta kowane hali kuma wannan neman duniya hatta kasancin da kuke ganin addini yana ciki a duniya da kuma ma'abuta addinin a duniya neman wannan duniya ta kowane hali ya sabbaba mana shiga wannan wa shiga wannan ƙasƙancin lokacin da annabi yake ba su habbai labari wannan matsalar za ta faru sabai da yawa mamaki suke ya za a yi wannan abin ya iya faruwa lokacin za a yi wa musulmi irin wannan ne saboda ba su da yawa ne annabi ya ce muna nan da yawa amma yawan zai zama taron tsintiya ne ba shara sannan ya ce Allah zai cire razananmu da kwarjininmu daga zukatan kafirai sannan Allah ya ɗauko rauni ya dankara a zuciyarmu kai arne bai jin tsoron ka kai kana jin tsoron shi shi yana da iko ya tallata addinin shi duk inda ya ga dama kuma baka da iko yana da iko ya ɗauko tsarin shi daga kasar shi ya kawo kasar ka kai baka isa ka ɗauki tsarin ka na addinin ka kai kasar shi ba sabai suka ce wani irin rauni ne zai samu al'umma a wannan lokacin annabi ya faɗa musu ya ce musu hubbud duniya wa karahiyatul maut duk sanda aka samu san duniya da kin mutuwa to wannan abin da ake ciki zai biyo ba wanda kuma gashi ya biyo ba na haka gaskiyar magana a tashi a nemi arziki ta hanyar da ya dace idan kana neman arziki kuma duk abin da zai yi sababin ka rabu da Allah kai kuma ka haƙura ka da shi wannan shine zaman kowanne daga cikin malafiya sannan annabi ya faɗa ya ce ad mal'una mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wa alimun wa aliman wa muta'alliman sannan abu na takwas da ke sa zuciyar mutum ta lalace shine an ya kona nasiyar lilmaut mutum ya kasance mutuwa ba ta ajanda shi kwata-kwata ya manta da ita akwai wanda yanzu in tashi aka yi da safe ka zo ka ba shi labari kace Allah sarki jiya ana tare da wani wallahi ya shiga daki ya kwanta yanzu da safe sai dai ciro shi aka yi sai ce kai matsala kake nan ba dama ana zaune ana fira lafiya lokaci ka bata fira wai dan me zaka zo kana maganar mutuwa a nan gurin shi fa bai shirya mutuwa ba ma ya zaka zo kana mai maganar mutuwa a nan gurin to duk wanda zaka ga an kawo labarin mutuwa ya tashi yana faɗa, dan me aka zo da labarin mutuwa to in abokinka ne to ka canza aboki baka da abokin kirki kuma ka daina zama da shi ba mutumin da ya kamata a zauna da shi ba Allah ka ji kan malam Aliyu na mangi da yake faɗa cewa ‘yan uwa kuma bar sakewa dubu girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi don naɗewa ga zato ba za shi lahira ba ya ce ya makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubin lalura ya faɗa ba za su karɓa ba yanzu ba ana ta harkokin addini ba don aka ce addini ya taso kowa ya ce bai da lokaci ya ce to shi kenan akwai mai cike masa hanzarinsa jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira uwarsu tun tana tsimma ta bar su wasu ko naƙuda ta kai su kamar ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a ma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba ya ce ta taho ta ɗauke sarki mutuwa kenan mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki ya ce inda ma tafi ƙara auki ba ta barfin koma da kwabo ba ba ruwan tawai don baka ajiye ba baka ba kai dai ba an ajiye ka ba duk da ta zo za ta ɗauka ya ce in ta zo ba tsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ya ce ta fi komai tsoratarwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba wa ta rage ba wanda wanda ta rage da haka ya ce to tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi kaza ka san sa'al walla da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba daga an riga an aiko mala'ika ba shi kenan magana ta lalace ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to gaskiyar magana abin da ya shafi wannan matsala ta kowa ya kokari ya gyara zuciyarsa ƙarƙashin wannan gaba da malam Abu zai al wani ya bayanin cewa babu matan tiqu bihi wata a taƙi duhu. baban da ke magana abin da harshe zai faɗa sannan zuciya ta ƙudurce shi na abin da ya zama wajibobi daga cikin wajibobin addini idan zuciya ko ta riga ta samu matsala idan ana so a gyara ta sai an ɗauki mataki guda ashirin matakin farko shine ƙira'atul ƙur'an karatun ƙur'ani bitta dabburi ta hanyar yin tadabburi wa tafakkur fihi da kuma tunani cikin abin da kake karantawa wa fi ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da ya inganta yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karatun qur'ani wanda abin da malamai suka ce karanci yanzu idan san samu ne ko kai ba mahaddacin qur'ani bane baka haddace ba kowane musulmi akwai haƙƙi akan shi na lizimtar wato karatun littafin Allah ko da idan ma za ka iya sauke ƙur'ani a kwana uku yau ka karanta ashirin gobe ashirin jiba ashirin ka nemi ɗaliban ƙur'ani wanda suka saba karatun ƙur'ani za su faɗa maka idan aka yi asuba ka zauna ma ƙur'ani kafin gari rana ta ceto za ka yi karanta hanzu izu ashirin ka tashi gobe za ka yin ashirin jibi ka ashirin ka gama idan ba zai yiwu ba to ka dawo kana iya sauke ƙur'ani a kwana bakwai idan ba zai yi bato, ka sauki ƙur'ani a sati biyu idan ba zai yi bato, ya kamata ya to kowa a cikinmu a kwana talatin wata ɗaya zai iya sauki ƙur'ani ya to a shekara wata goma sha biyu ka sauki ƙur'ani so nawa so goma sha biyu amma wallahi wani ko shekara dubu goma sha biyu zai ba zai sauka so goma sha biyu ba saboda wani bai iya karatun ƙur'anin ba kuma ba shi da niyyar ya koyi karatun ƙur'anin mutum zai tafi kasuwa yana jin kunya yana mu'amala da kwastomomi a can wanda ba musulmi ba ka a zo a mai turanci a ce abin kunya ne bai turanci ba da haka dole ya tashi ya je koyowa ya koyi turanci amma ya zo duniya yana musulmi bai iya karatun ƙur'ani ba kuma bai ganin wannan abin aibu ne da na ƙasa a gune shi na rantse da Allah duk wanda ya kuskure ya shiga kabari bai iya karatun Kur'ani ba wallahi ya shiga kabari da matsala tambaya guda hudu haka hadisin bara ibn azim ya tabbatar annabi ya ce kowa sai an mai sai an tambaye kamar rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka sannan sai an tambaye ka wa ma ilmuka duk abinda ka karanta a duna in malaka ya ce maka wa ma ilmuka mai iliminka baka isa ka ce mai ka karanta geography ko chemistry ko biology ba wannan matsalar ka ce kai ta sha ba ko a ce wa ma ilmin ka ce yan Manchester a can ko yan Barcelona ko yan Bayern Munich za ka ci duka wallahi wallahi sai dai ka ce masa ta kitaballahi na karanta littafin Allah wa amantu bihi na yi imani da shi kuma na gazzata shi na bi shi haka ‘yan uwa yana da kyau mu da zumci karatun ƙur'ani a duk lokacin da muka ainihin wato samu dama karatun ƙur'ani na daga cikin abubuwan da ke gyara zuciyar ɗan adam a lokacin da ta samu matsala abu na biyu shi ne ta taqlilul akal karanta cin abinci Allah ya san ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai ya ci sai ya sha duk abin da mutum zai karanta na harkar Hed kiwon lafiya wajen abin ne shafi janibin abinci har ya gama karatun shi idan ana wuce profeso ya wuce duk zai gama karatun ba zai fita daga aya ɗaya ba a ƙur'ani Allah madaukakin sarki cewa ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin sai ya ce wa kulu wa sharabu saboda Allah ya san ɗan adam yana buƙatar ci da sha din sai ya ce mana ku ci sannan ku sha sai ya ce amma wajen ci da shan sai ya ce wala tusrifu kada ku yi israfi wuce gona da iri gurin can idan baka ci matsala ne idan kuma ci ya yawa shi ma mai matsala ne shi yasa addinin musulunci komai sai da ya masa tsari da ka'ida yana daga cikin dalilai da hikimomin da yasa aka kawo azumin watan ramadana a dinga shi sau ɗaya a wata kuma ka je ka bincika duk binciken likitoci abin da suka tabbatar azumi na daga cikin abin da yake ƙara wa adam lafiya to in baka ci matsala in kuma ci ya yawa shi ma ya zama mai matsala to abincin da zaka ci a rayuwarka ka sashi ya zama baina baina bai yi ainihin wato ƙasa ba sannan kuma bai yawa ba shi zai sa ka zauna lafiya hatta ta ɓangaren gangar ainihin wato jikinka amma ko wanda Allah ya yi su dimin da'iman inda za ka gan su, to sai ka ga bakinsu yana motsa suna gurgura wani abu ko da yaushe sai ka ga suna cin wani abu wannan matsala ne abu na uku da ke sa zuciyar mutum ta gyaru idan ta samu matsala shine qiyamul layli wa ihya'uhu bil ibadati tsayuwar dare da kuma raye daren da ibada wannan yana daga ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su iya daukan nauyin addini ba da kai shi duniya inda za su iya kai shi daga cikin taimakon da Allah madaukakin sirye musu akwai ainihin wato wannan abu na hudu shine addu'a wa sinamu awqatu ijaba yin addu'a da kuma ribantan lokutan da ka san idan an yi addu'a Allah yana karɓa to ka dinga yin addu'a kuma ka ribanci lokacin da idan an yi addu'a Allah yana karɓa kai ta yin addu'a cewa Allah ya tabbatar da zuciyarka akan daidai haka koma zuwa ga Allah wannan yana daga ciki sannan abu na biyar shine mujalasatu salihina kai kokari ka dinga zama da mutanen kirki a duk inda zaka zauna kamar yadda muka faɗa zama da mutanen banza na kawo lalacewar zuciya ko to zama da mutanen kirki na kawo zuciyar mutum ta gyaru idan ta ainihin wato lalace sannan abu na shida shine asumtu amma layan bari duk abin da bai kamata kai magana akan shi ba ka ja bakin ka kai shi baki da kaga Allah ya yi bai yi shi dan komai a faɗa ba kamar yadda kunne bai yi shi dan a saurari komai ba haka ma ido bai yi shi dan a kalli mai ba shi yasa wannan aka yi masa zai iya buɗewa ya rufe wannan ma aka yi masa zai iya buɗewa ya rufe to ana nuna cewa sauran ainihin wato minti ɗaya lokaci ya yi. za mu ainihin wato tsaya nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ce taimake mu ya mana taufiki ya ɗora mu akan daidai wajen zukatanmu su tsaye akan ainihin wato addini a an ban manta ba akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa da ake tare da su wato honorable Isa da ke ungo sunusi Allah ya ma mahaifiyarsa rasuwa za a yi sallah a ɗan ya ƙarfe ɗayan nan da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kanta ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta dukkan raguwan musulmi da suka rasu tun daga habila har zuwa yau din nan Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah wannan balaraba ko haka ne gaskiya ne kuma malam balaraban mannan da ke nan gangare shi ma Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa a cikin wannan satin Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ka sa ya huta wannan kasar ta mu Allah madaukakin sarki ka zauna mana da ita lafiya wanda suke su ne matsalar kasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai mana maganin su dan kasar nan ta zauna lafiya wannan hali da muka shiga na jarabawa Allah ka sa muna daga cikin wanda za su ci wannan jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu da mutuncin mu da kuma ainihin wato kasar mu اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وحجة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعل هدة لنا يا رب العالمين ربنا لا تزد قلوبنا بعد اذ هديتنا وقبلنا من لدنك ارحم انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين Thank you.